يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 22 ga watan rajab watan bakwai a jerin watannin hijira shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 29 ga watan hudu shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na muhammad fuad abdulbaki za mu tashi a babi na 32 babu bayanu kufri man qala mutirna bin nau babin da ke bayani akan kafircin wanda ya ce an mana ruwa ta dalilin tauraro kaza za kuma mu tashi akan hadisi na 46 wanda ke karkashin babin mala ya ce hadithu zaid bin khalid al-juhani shine hadisin sahabin annabi zaidu dan khalid juhani kala yace ce. lana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salata subhi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi mana sallar asuba bil hudaybiya a wajen da ake kira da hudabiya. ala athari sama'in kanat min laila a bayan wani ruwa da aka yi da ya kasance cikin dare tunda an yi ruwa da daddare manzo kuma ya musalla da asubar daren da aka yi ruwan to da asuba ta zo manzo ya musu wannan sallah man sarrafa yayin da manzo ya juya daga kammala sallarsa aqbala ala nasi sai ya fuskanci mutane faƙala sai yace hal tadruna madha qala rabbukum ko kuna da masaniyar mai ubangijinku ya ce ƙalo allahu wa rasuluhu a'lam suka ce allah da manzansa su ne mafiya sani ƙala asbaha min ibadi mu'minun bi manzo ya ce allah ya ce wasu daga cikin bayina sun wayi gari ko wani daga cikin bayina ya wayi gari mu'minun bi ina mai ba da gaskiya da ni wa kafirun wani kuma bawan yawayi gari ina mai kafirce mu Ba amma man kala amma bawan da ya ce mutirna bi fadlillah an mana ruwa da kyauta da baiwa daga Allah wa rahmati a ta dalilin jin kansa ga bayi fa zalika mu'minun bi wannan bawan mai ba da gaskiya da ni imaninsa da ni yasa ya faɗi haka wa kafirun bil kaukab kuma ya kafircewa tauraro domin bai ce tauraro ne masa ruwa ba wa amma man qala amma wanda yace bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwan nan ne saboda tauraro kaza da tauraro kaza zalika kafirun bi wannan mai kafirce min ne ya kafirce min wa mu'minun bil kaukab kuma mai bada gaskiya ne da tauraro akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab al-adhan a kitab al-adhan kitab na goma cikin jerin kitab kitab da ya littafin sa sayyid bukhari babun yastaqbilu al-imam an-nasa idha sallam a karkashin babi na 156 mai cewa babun da ke bayani limami yana fuskantar mutane idan ya sallama bayan gama sallah wannan shine hadisin da za mu bibiya a karatunmu ne wadda ruwayar da muka ji ita ce lafazin ruwayar imam al-bukhari da suka yi tarayya da imam muslim a kanta to ya lafazin ruwayar imam muslim take akwai ɗan bambance-bambance kaɗan tsakanin ruwayar imam al-bukhari da ruwayar imam muslim duk da sun haɗu ta ɓangaren wato ainihin sahabi da ya rawaci hadisin sun haɗu ta ɓangaren abin da ya shafi dacewar da dama daga cikin lafuzan hadisin a ruwayar imam muslim sahabin annabi zaid yana cewa sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidu dan khalid yace manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi mana sallah sai yace bina wannan kuma da makaranta salla lana an gane ku kaga bambancin da ke sannan kuma a ruwayar da muka karanta ta lafazin imam al-bukhari bayan ya ce sallalana rasulullah sallallahu alaihi wasallama salata subhi bil hudaybiyya sai ce ala athari sama'in kanat min al-laila ala athari sama'in kanat min al-laila amma lafazin imam muslim sai ta zo da sai zo da cewa fi athari sama'i kanat min al-lail fi athari sama'i kanat min al-lail an gane kaga ba minan laila ba kuma isiri ba asari ba an gane ku sannan a lafazin da muka karanta can wajen ƙarshe na imamul bukari ya ce wa amma man ƙala bi nau'i kaza wa kaza wa amma man ƙala bi nau'i kaza wa kaza inda shafin ya ƙare ya shiga wani ko to amma in ka koma lafazin ruwa imam muslim sai ce wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza ya fito da lafazin mutirna din a can kuma kawai sai aka bar shi cewa tunda an faɗi mutirna a baya anan ma in an zo in ka zo zaka fahimci cewa abin da ake nufi mutirna din to saboda haka wannan sune bambance bambancen da ke akwai tsakanin lafazin ruwayar imam bukhari da imam muslim sai sharhin hadisi da sahabin annabi zaidu dan khalid ya ce sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya yi mana sallah salatar subihi sallar asuba bil hudaibiyya a gurin da ake kira da hudaibiyya wannan sallah ta asuba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sahabbai ta kasance ne a shekara ta shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa wato ainihin garin makka da nufin ya yi umara mashirkai kuma suka tsare suka ce a su ba su shirya wa shigarsa garin makka da nufin ya umara sai dai ya haƙura ya koma ya je ya dawo wata shekara to a wannan gurin a sallar asuba da manzo sallallahu alaihi wasallama ya da sahabbai a nan ne wannan abin da ya faru ya faru an fahimta ko to kuma da yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi sallam, abin da yake nufi da sallalana ay salla li ajalina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar a ta dalilin mu ne na jagorantar mu muna masu bin sa yayi dan kansa dan kanmu ma'ana domin shi da mu mu gana da mahalicinmu ijagorance mu akai sallah wasu kuma malaman suka ce a wannan lam din da aka ce sallah lana ma'anarta iri ɗaya ce da lafazin imamu muslim sallah bina ya mana sallah ya jagorance mu sallah saboda haka da lana da bina ɗin da abu guda suke nuna wasu malaman suka ce abinda ake nufi sai aka ce bil hudaybiya sallan nan da ya musu ya yi musu a gurin da ake kira hudaibiya asalin sunan hudaybiya sunan wata rijiya ce a nan gurin da su manzo sallallahu alaihi wasallam suka zauna suka yi zango aka tsare su aka ce ba su shiga ba to ana ce wannan rijiya hudaybiya sai zama sunanta ya shafi din ma area sai ake cewa gurin hudaybiya an gane ko irin su kurna sai ka tara sunan bishiya ce a gurin irin su masallacin gawo da ke na rijiyar lemu da gawo ne a gurin sai zama masallacin ya zama na gawa an gane ku irin su rijiyar lemu ƙarshen ta da rijiyar ce da lemu a kusa da gurin an gane ku to haka za ka ta gani irin wannan eh, su ɗorayi da makamantansu sai ka tara sunan wani abin da aka faɗa wani abu ne a gurin yake da alaƙa da wannan su tsamiyar boka tsamiyar ce a gurin an fahimta ko yawwa to haka za ka ta gani irin wannan wasu kuma suka ce a sunan bishiya ce ba sunan rijiyar ba to dai kowanne ne ma ana da gaya wannan guri alhudaibiyya sannan sai aka ce ala athari sama'in kanat minan laila ko haka ta faru bayan wani ruwa da aka yi cikin dare malam imamun nawawi yake cewa wannan kalma ta athar ala athari ana faɗatta da yi wa hamzar kasra a kuma ɗaure sa'un ɗin a ce ala isri ko fi isri an gane ana kuma cewa asari a yi wa hamza fataha a yi wa sa'un ɗin fataha wadda lafazin na makaranta na ruwayar imamul bukhari ala asari a ta cikin kuma ruwar imam muslim fi isri an gane ko ita duka luga ce guda biyu mashahurai ana faɗar haka a wannan lafazin na athari ko ethel ala athari ko ala ethel ko fi ethel an gane ko saboda haka sai aka ce ala athari sama'i in ka dubi sama sai ka ga ai sama aka ce ya kuma aka ce ruwa shine malamai suka ce eh, abinda ake nufi da sama. a wannan lafazi na hadisi ruwan sama ake nufi an ambaci wato ainihin ruwan sama da sama saboda ta shiya sama yake zubowa sai zaman toko sai a faɗi saman ana nufin shi ruwan an gane ko cikin suratu noma allah yana faɗa arsallar sama'a na yursilu samaa ko alaikum midrar yursilu samaa alaikum midrar Allah na wato turo muku da ruwa daga sama mai yawan zuba sai aka ce yursilu samaa ina turo sama in ka fasara da sama saman ce take tasowa gaba ɗaya ta rubuzo kaga ba saman bace sai aka ce mai mai yawan zuba a sama ba zuba take ba ashe da ruwa ake an gane ko to ana wannan sai a faɗi saman ana nufin ruwan yursilis sama'a alaikum midrara nan kuma shi ma ala ithri ko ala athari ko fi ithri sama'i to sannan bayan haka sai ce man sarrafa aqbala ala nas yayin da ya juya sai ya fuskanci mutane to shine malamai suka ce abinda ake nufi ya juya yayin da ya juyo bayan kammala sallar asubar da ya musu ya ce assalamu alaikum an tabbatar an idar sai kuma ya juyo ya fasa kallon alƙibla ya koma yana kallon su suna kallon a matsayinsu na mamansa a matsayinsa na limaminsu an fahimta to shine ake nufi da wannan cewar falan man sarafa tare cewar lokaci sarafa tana zuwa da ma'anar juyawa ka kama hanya ka tafi ka bar guri sai a ce in sarafna min masjidi kaza ila masjidi kaza ma'ana mun bar masallaci kaza zuwa masallaci kaza mun tafi mun bar guri kaza mun nufi guri kaza ana faɗar haka akwai kuma sarafa ka bar abu kwata-kwata ba ka yi da shi sarafa Allah quluba Allah ya kautar da zakatu ka kauda kai daga abu ka kauda zuciyarka daga abu to ana faɗar haka to amma dai na abin da ake nufi yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallar sa ya sallama sai kuma ya juyo ya fuskanci wato sahabbai sai manzo yake cewa da su hal tadruna madha qala rabbukum ko kun san me ubangijinku yace qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa sune mafi sani to wannan hal tadruna abin da yake nufi shin kuna da masani hal ta'lamuna shin kun san abin da ubangijin ku ya faɗa malamai suka ce wannan tambaya ce dan faɗakar da ɗalibi kamar ka ci ci ci ci ko ka san kaza hankalinka zai so a ce ina ma da amsa a gurinka a samu ko to in ka an da so kake faɗa ka faɗa amsa kuma gashi ba ka da ita to ana faɗar amsa sai ka ji ɗan ka kama to wannan dai ba za a sake an shani na warke ba za a sake irin wannan tambayar a rasa amsar ta a guri na ba an fahimta ku? to ɗalibi in yana tare da malami malami ana so ya bi irin wannan salo dan faɗakar da ɗalibinsa da jawo hankalinsa da sa masa shauƙin abin da za a ilmantar da shi to shine manzo ya musu wannan sunan hal tadruna ma da qala rabbukum a ruwaya da take gurin imamun nasa'i ta zo da cewar alam tasma'u ma qala rabbukum laila ba ku ji abinda ubangijinku ce, cikin daren da muka waye gare muka yi asuban nan ba an fahimta ko to saboda haka a nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan salo na tambaya dan ya ankara ya fadakar da sahabbansa su saurari abin da zai ga musu yana da matukar muhimmanci qala asbaha min ibadi mu'minun bi Allah yace wani daga cikin bayina ya wayi gari yana mai bada gaskiya da yana mai imani da wannan gaba yasa malamai suka ce wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da ake cewa al-ahadisul ilahiyya ko al-ahadisul hadisai qudusi wanda wani lafazin nasu daga Allah yake manzo yake gaya wa al'umma saɓanin akwai dama hadisai suna cewa akwai al'ahadisun nabawiyya akwai kuma al'ahadisun ƙudusiyya duk hadisan da annabi ya ce kaza sabai suka ce annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce kaza to al'ahadisun nabawiyya wanda suke kai tsaye da ma'anarsu da lafazinsu daga manzo sai kuma wanda ya zamanto cewar annabi ya ce Allah maɗaukaki ya ce idan shi ne mai rawaito magana Allah zuwa ga sahabbai da al'ummarsa to na ce musu al'ahadisul qudusiyya ko al'ahadisul ilahiyya an fahimta ku to irin wannan su ne hadisai qudusiyya saboda haka malamai suke cewa tunda annabi ya ce ko kun san me ubangujin ku ce suka ce Allah da manzo suka sani kai ana ma wahayi zaka iya sanin abin da yace mu ba ya mana wahayi da haka ba mu sani ba shi kuma ubangiji babu abin da bai sani ba saboda haka in ana neman sanin wannan abin sai dai daga gare ka sakamakon Allah ya sanar da kai ko kuma mu ji daga Allah ka ce mana ai ya ce ka kamar da kai ne zaka gaya mana ba mu da masaniyar me yace saboda haka kai ka sani saboda haka wannan abin da suka faɗa cewa Allahu wa rasuluhu alam suna cewa da shi mu dai ba mu sani bane an fahimta su waye suka sani Allah sai kuma kai a matsayinka na manzo in ya sanar da kai sulaka wannan fawwala al'amari ne zuwa ga Allah kuma da mika al'amari zuwa ga wato bawa daga cikin bayansa da ya yadda ya aminta ya zaɓe shi a matsayin ɗan aikinsa sau da haka idan mutum bai san abu ba ana so ya ce Allah ne masa a lokacin da manzo yake raye sai ka ce Allah da manzansa saboda an masa wahayi ya iya faɗa a sani yanzu da baya nan sai ka ce Allah ne masa inda yanzu manzo baya an fahimta ko eh. to malamai suke cewa da yiwuwar wannan lafazin da manzo ya faɗa asbaha min ibadi mu'minin bi ya zamanto cewar Allah subhanahu wata'ala ya faɗa masa hakan ne shi da shi shi kuma ya faɗa al'ummas da yiwuwar kuma akwai mala'ika tsakani da Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuma a cikin ban hadisin mu'minun bi wa kafirun bil kaukab cewar bawan da wato ainihin yake cewa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi amma na ruwan sama da baiwa da kyauta tafiyayya daga Allah kuma a ta dalilin jin kan Allah ga bayinsa sai annabi yake cewa Allah yake cewa fadhalika mu'minun bi bawan da ya faɗa haka mai ba da gaskiya ne dai. wa kafirun bil kawkabi kuma mai kafirce wa tauraro ne me ake nufi da wannan gaba shine malamai suka ce abinda ake nufi mai ba da gaskiya da Allah ne shi wannan bawa saboda ya danganta ruwan saman da Allah ya zuwa gare shi sai ce mutsirna bai fadlillahi wa rahmati kisa sa ka ce to wannan mai tsantsar imani da Allah wa kafirun bil kawkab kuma mai wa tauraro ne abinda ake nufi da haka bai jingina ruwan saman da aka yi zuwa ga tauraro ba a ya ce ruwan saman ya sauka da falala Allah da kuma jin kansa ne abinda ake nufi a ci gaban hadisin kuma lafazinsa yake cewa wa amma man kala. bi nau'i kaza wa kaza in kuma ka koma lafazin ruwayar imam muslim wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza ko sai aka ce fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab to wannan mai kafirce min ne kuma mai bada gaskiya da tauraro shi ko mai ake nufi abinda ake nufi wannan bawa ya masa ni'imar Allah subhanahu wata'ala domin ya danganta ta zuwa ga wani abu na sababi ce ai lokacin tauraro kaza ake ruwa an mana ruwan nan saboda tauraro kaza to wannan danganta ni'imar Allah ce ta ruwa da i zuwa ga wani sababi maimakon a danganta abin zuwa ga Allah kai tsaye so da ka sai zama zuciyar bawa ta ratayu da wannan sababin bata tafi kai tsaye zuwa ga wanda i abin i kuma yi sababin ba shine Allah subhanahu wataala to wanda ya haka ne sai a ce ya wa Allah to in aka ce ya wa Allah me ake nufi da ya wa Allah ya fita daga musulunci ya zama arne ko ku a me ake nufi to a dangane da abin da ya shafi wannan ma'ana shi ne aka samu ƙara wa juna ilimi tsakanin malam. malam muhammad bin salihul uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yalwata kabarin ya haskaka masa shi yake cewa wannan kafircin da ya zo cikin wannan hadisi mu'minun bi kafirun bil ko mu'minun bil kaukabi kafirun bi to kafircin da ake nufi a nan ta ɓangaren cewar bawan da ya ce mutsirna bi nau'i kaza wa kaza ya kafirta ya ce ba kafirci ba da yake fitar da bawa daga cikin musulunci ba kafircin arnanci bane ne yace domin abin da ake nufi da danganta ruwa zuwa ga tauraro ana nufin tauraron nan sababi ne na faruwar ruwa ba ana nufin shi ne ya yi ruwan ba masu faɗa haka abin da suke nufi an mana ruwa a ta dalilin tauraro kaza ba ba tauraro kaza ya yi mana ruwa ba an fahimta ko? yace abinda masu fadar suke fada ke to banda yake da imani da Allah musulmin da ya ce an mana ruwa saboda tauraro kaza to wannan ba za ka yanke masa hukuncin cewar kafiri ne ba a abutili ne ya danganta ruwa zuwa ga sababi maimakon ya danganta shi zuwa ga wanda ya ruwan ya sababin ne Allah an fahimta ko sakamakon haka ya yi butulci sau da haka wannan kalma ta kafirin bi abinda take nufi butuli ne gare ni maimakon ya gode min ni'imata ya yaba da sauƙin da dai musu da rahama da na saukar musu ya danganta abin kai tsaye zuwa gare ni sai ya tafi yana zagayen danganta shi zuwa ga wani sanadi da sababi da alama daga cikin alamun da ake iya gani lokacin da Allah yake ruwa an fahimta ku su da haka yace wannan shine abin da ake nufi yace domin baɗin mutirna bi nau'i kaza sababiyya ce a ta dalilin a sababin tauraro kaza to me faɗin haka ba za a yanke masa hukunci da cewa ya kafurta ba yace domin bai ce anzala alaina al-matara nau'u kaza wa kaza bai ce tauraro kaza da kaza ne ya mana ruwa ba me fadin haka ba za ka ce da shi a ah, kana nufin tauraro ne da shi a ah, to tauraro yana ruwa ne shi da kanka sai musa ba ce ar ne kamar da ni zan ce tauraro ne ruwa ai na san Allah ne yake ruwa zai ga maka haka shi ai shi a ilimin taurarin da i dama a irin wannan watan da tauraro kaza yake fitowa da guri kaza tauraro kaza ya fadi guri kaza lokacin yin ruwan Allah an fahimta ko sai kafe maka shi a wanda yake nufi kenan sai ka ce to dai ka faɗa abin da zai sa a yi maka mummunan zato ko shi malamai suka ce <coughs> za a ce masa butulinin shi kawai in an yi ruwa yace Allah ya muna ruwa Allah ya sauka muna rahamarsa ne abin da ya fi shi ne daidai Don haka sai malamai suke cewa to wannan anan tunda ba ya danganta ruwa zuwa ga tauraro a matsayin tauraro ne isamar da ruwan ba a matsayin sababi ne to ba za a kira shi kafiri ba sai da a kira shi butulu ni'imar da Allah ya ko ya danganta ta zuwa ga mai ni'imar ya dauki ni'imar ya danganta ta zuwa ga wani sababi da ba lalle zama shine sa Allah ya ruwan ba domin ko da wannan sababin ko ba sababin Allah yana ga dama ya ruwan sa wannan shi karshen maganar malam muhammad bin Salihu uthaymi bayan haka an nawawi allah ya ji kansu da rahama yake cewa cewar wanda ya ce mutsirna bi nau'i kaza an mana ruwa a ta dalilin tauraro kaza ice babu kokonto game da kafircin wanda ya faɗi haka in yana mai ƙudurta cewar tauraron ne ya ruwa yake ganin cewar tauraron ne mai tafiyar da al'amarin faruwar ruwan kamar yadda akan samu wasu daga cikin maguzawa a lokacin wato maguzancin farko suna da wannan ƙudurin tunda ai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama an aiko shi cikin al'ummar da ba sa karatu ba sa rubutu amma kuma ya tsinkaye su wasu suna kiristanci wasu suna bautar gumaka to wanda yake bautar gumaka kuma tare da wato ainihin wasu abubuwa na kwashe-kwashe to ba abin mamaki bane wani abu na al'ada da sababi da yake faruwa ya rika danganta abin da yake faruwa daga Allah zuwa ga wannan sababin tun daga yana suna danganta abubuwan da ake musu zuwa ga gumaka an fahimta ko to da haka ba abin mamaki bane wani kuma in ma tauraron yake bauta ya ce ai tauraron kaza da yake bauta shine ya an fahimta to da haka sai yake cewa to wanda ya tafi akan ya faɗi mutsirna bi nau'i kaza an mana ruwa ta dalilin tauraro kaza yana nufin tauraron ne ya yi ba yana nufin sababi ba ne alama ce to wannan ya kafarta babu kuku an fahimta ko to sai zama kafirin bi anan kafircin fita daga musulunci dama da an fahimci bayanin nan yawa ita saboda haka wanda ya faɗi haka za a iya masa hukunci cewar kafirin da haka a cikin malamai akwai wanda suka tafi akan wannan ma'anar cewar da aka ce kafirin bi muminin bi suka ci to ai dama da kafirci da imani kishiyoyin juna ne inda imani ba kafirci inda kafirci ba imani suka ce to na kafircin ake nufi na fita daga musulunci amma ana nufin wanda ya kudurce haka ina jin tauraron ne ruwan ba Allah sannan bayan haka kuma sai cewar wanda kuma ya faɗa haka ina mai kudurci cewar Allah ne ya ruwa da jin kansa da rahamarsa shi wannan tauraro alama ce ta izina ta ankara da cewar Allah fa zai ruwa ko wannan kaza din da ya faru ruwa ne zai biyo baya kamar yadda ce ke ganin hadari shiga kwashe kayayyakinsa da shanyarsa da waye ko ya san ba hadari ne yake ruwan ba ce wannan hadarin in ruwan nan ya ɓarke. to ba a san sanda zai kare ba ko amma ya san ba hadarin da yake ruwan ba suka ce to wanda ya dauka wannan bi nau'i kaza din a yana nufin alama ce daga alamomin ruwa zai sauko ko kuma ruwan da aka yi dama a cikin tauraro kaza faru yana daga cikin alamomin da suke faruwa idan Allah ya tashi ikon sa na ruwa to suka ce wanda ya faɗi wannan ice an mana ruwa a lokacin tauraro kaza to wannan bai kafirta ba ba za ka ce masa musulu ba ya faɗi abin da yake halal amma kalma ce mai kai kawo tsakanin masu faɗata da kafirci da kuma masu faɗata ba da kafirci ba barinta shi ne an fahimta ku? isa malamai suka ce a baƙyama ce faɗar ba don wanda ya faɗa ya kafirta ba kuwa a ce masa mutum ya faɗa halal amma dai abin ƙyama halal nawa ne aka ce ka bashi saboda illa da ke tattar da shi kuma zai sa a zace ka kai ba ko kara cikin ɓangaren masu cewa ruwan tauraro na yake ruwa an fahimta ko ko kana cikin wanda suke butulci mai kwansu danganta ruwa zuwa ga Allah sun danganta zuwa ga wata alama ko wani sababi an fahimta ko suka ce to saboda ka ai maka wannan mummunan zaton barin kalmar shi yafi makaruhi ne fadatta to wannan shine abin da malam Imam Nawawi isa ke goyawa da shi sai kuma magana cewa in dai mutum yace an masa ruwa a ta dalilin tauraro kaza ina nufin Allah ne i da ni'imarsa da jin kansa da nufinsa amma tauraro sanadi ne dalili ne to wannan bai kafirta ba sai dai a ce da shi butuli ne kamatuwa idan ganta kawai kai tsaye zuwa ga Allah kada ya zo da maganar wani tauraro suka ce to abinda yake karfafar wannan cewar butulci ake nufi a wannan ma'anar hadisin da izo da lafazin da yake cewa asbaha minan nasi shakirun wa kafirun idan aka yi ruwa bayi sukan wayi gari wani daga cikin mutane na mai godiya ga Allah alhamdulillah Allah ya sauka mana da ni'imarsa kai gari yayi dadi wani kuma butulu ai ai ai dama asaba a wata muke an gane ko ai saba a wata ta shiga ai kaza kaza shi gaba ɗaya saba a wata ta ɗauke shi to wannan butuli ne saboda sai ka ce an kawo shakirun kafirun in ka ji shukur na godiya to yasa na kafirun butulci ne ba kafirci ba an fahimta ko sau da haka to yana zuwa da ma'anar butulci na zuwa da ma'anar kafirci wanda ifada ta salon butulci ba kafuri ba ne bai fita daga musulunci ba amma dai ya yi mummunan aiki Dan butulci ba alkhairi ba ne ba abin so ba ne Sau da haka ya yi babban laifi amma dai bai kai shi ga kafirtawa wanda ku ya faɗa haka yana mai kudirce cewa tauraro to wannan ne ake magana kafircinsa Allah ya tsare waɗannan su ne irin bayanan da malamai suka kawo suka koro a ƙarƙashin wannan hadisi sai fikin hadisin da fa'idojin da ya ƙunsa malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu girman sha'anin al'amarin sallah a cikin jam'i ko a halin tafiya ko a zaman gari manzo tafiya suka yi umara sun bar madina sun tafi har can makka kuma inda suka je ba a gida suke ba a matafiya suke akan hanyar su tafiya amma sallah ta taso manzo ya jagorance su yi musu sallar asuba a matsayin na limami su kuma suna mamu sau da haka al'amarin sallah a jam'i ba ƙaramin abu ne ko a halin tafiya ko a halin zaman gida lalle abin a damu da shi wannan ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam a halin zaman gida yake cewa ya himmatu da isa a iqamar sallah ko a tada sallah ina da wani zama da limami shi kuma ya bi garin Madina ya ga su waye ba su zo sallar jam'i ba ya kone gidajen su ya ga a gidan za su zauna yace ba wani abu yasa ya fasa ba sai dan saboda a gidajen akwai kananan yara da Allah bai dora musu sai sun yi sallah ba akwai mata da ba dora musu sai sun fito sun bi jam'i dole ba in ba da haka ba da ya kore gidajen wanda ba sa zuwa jam'in sallah ka gode ki na mana girman al'amarin sallah a jam'i ina kore maka a raka zatan ka munafi na baka zuwa sallar jami'i a zo ana magana wani dinnan ne mara lafiya ya kwanta a asibiti ba lafiya ko za a ji a duba shi to za a ji a shi musulmi ne ko arne ne kai baka sani ba to ne dai ba na ganin sa a masallaci ai haka zai ce ko ko ban taba ganin sa yana sallah ba kada ka ga sallah ka a gida kake a gida ko sai yan gidan ku saka san kana sallah ko baka sallah to amma in kana fitowa ana jami'i da kai ana cikin jama'a za ce eh za ka samu shaida ta bayan Allah ai wannan bai da wasa da sallah duk sallah ka ganshi da shi ake jin ko a sahun gaba ko a sahun nabi an fahimta ko to da ko da wani girman al'amarin sallah da da yau da za a dauke wa matafi jam'i da an dauke masa ai an ce masa mai rika mai da hudu biyu sallah mai raka hudu yayi ta biyu ko kuma ta ta karatu to kaga da da yau da za a dauke masa jam'i sai ce har jam'in ma an dauke masa amma gashi manzo har jam'i suke a halin tafiya sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar a shari'ance an so limami idan ya idar da sallah ya fuskanci mamunsa ya juyo daga alƙiblar da yake kallo ya koma kallon mamu da ya jagoranci sallar me hikimar haka malamai suke cewa akwai hikima ta ilmantarwa ya iya juyowa don ya ankarar da su da wani abu na ilimi ya wa'azantar da su da wani abu na wa'azi kamar yadda manzo shi da ya idar da salina ya juyo ya ilmantar da su abin da Allah ya faɗa a kan ruwan da ya yi wasu ga abin da suke cewa wasu ga abin da suke cewa an fahimta ku? to da aka to limami in ya da sallah ina iya jiyo ya ankarar da jama'a ya ilmantar da su wani abin da ba kisa malamai suke tana daga cikin lokacin da ya fi dacewa a gaya wa bayi bayani na ilimi ko na wa'azi irin an yi asuba an idar kafin kowa ya watsi lokaci ne da ya dace da asarar da mutum saboda mutum ya yi baccinsa ya taso kwakwalwa a nutse ba a fara hargowa da faɗi tashi ba da kujiba kujiba ba a gaji ba to a daidai redin ta ɗauki abu ciki kana bata sai ta kama to lokaci ne da ya dace shi sa malamai suke fadar masu hadda ƙura'an sun su rikari mata irin wannan lokaci kwakwalwa ta tashi da hutu ba wani abubuwa kuma garin da daidai da yanayin da wato za a iya ɗaukan karatu ƙwaƙwala ba za ta zafi saboda ba zafin rana ba hayaniya ba harguwa to irin wannan lokacin yana sa aka karatu ya zauna to haka shi ma wa'azi da kuma ilmantarwa irin wannan lokacin limami ya irin wannan ina da asali kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbai sannan bayan haka malamai suka ce har wa yau a wannan akwai cirewa limami jin kai ya bar ganin cewar shine a gaba sai yayi ayi in bai ba ba za a yi ba to in ya idar ijuye ya kallo su irkajin ce to yanzu an gama abin da yasa nake yi kuke yi duk ɗaya muke da kada ya irkajin ce shi fa liman ne da haka an idar kuma ina nan a zaune ina dan kukumbura ina dan yin doro ina gogoro ko shi ai shi liman ne a kai wa suka ce a wannan juyowar akwai wato cire wannan jin sannan kuma bayan haka akwai nuni ga wanda ya zo daga baya ya makara ifin ce to ai an idan inda ga liman ya kuma yana kallon mamu ai ba ai kuma kawai sai da mu je mu tamu an fahimta suka ce an karawa ce ga wanda ya makara ina zuwa ba a fara fita ba amma kuma duk gashi ana zaune kuma liman ya jiyo da ya gane shi ko kawai mu je mu tamu ko kuma kawai barin je mu tamu yau na makara sau da ya san dai in sallah ake yi ba zai bali mai koma yana kallon mamu mamu suna kallon su kuma ya san liman yana haka in ya gama sallah sadaqatu sai zama an karawa ce wanda ya makara cewar sallah ta riga ta cika an riga an ida sai dai kuma wanda ya zo daga baya ya tasa har wa yau daga cikin hikima wanda ke irin wannan fuskanta da limami yake wa mamu yana ba shi damar sanin mamunsa da suke zuwa su bi shi sallah yakan gane fuskokin masu zuwa sallah masallaci an fahimta daga wanda ba sa zuwa shi yasa lokacin da aka samu kai a cikin wani yanayi mai wuya lokacin ɗirke-ɗirken bindiga idan mun juyo mu masu limanci muna sanin wannan baƙo ne ko dai sai id ya zo yi ko kuma cikin irin mutanen ne a hankali ko haka to haka kuma ko mai zuwa ɗaukar takalmi ne ko bara kana juyowa lokaci tun ba ba a taru ba ana ikama fuskoki wanda ka saba gani suna banka sallah ka zuwa wani alamar rigar ta dan jiki kuma alamar wato zai wuya a idar bece ce dan uwa assalamu alaikum ga yanayin da gari yake ciki ba baka ga barayi kuma kana wannan zaton ana idarwa karin za zaka ji a fara wannan juyowar ka kalli mamunka ina baka sanin su waye suke bin ka sallah kuma waɗanda ka saba ganin fuskokinsu zarar baka gani ba za ka ni da Allah bawan Allah da yake tsayawa a nan ko kuma mai kokarin zuwa sauran gaban nan lafiya kuwa an fahimta za ka ji kana tambaya ta ce ai aiko ya haɗari a aikuwa an kwantar da shi a asibiti a aikuwa ya yi tafiya dama a ran da zai tafiyar ya faɗa da allah a gaya liman ya yi tafiya manta ma muka bi mu gaya ma an fahimta ko to wannan yana sawa yanzu misali barin tambaye ku akwai wani bawon allah mai zama a can a ranar da muke wannan karatu kuma sau da tari a sallan ma lokaci a natsaye fi zama waye shi kuma nan makwacin masallaci ne dab da dab na wani dattijo ne amma kai dai baka san sunansa ba to aya ko wanda suka san sunansa yan masallacin da muke sallah da su na baban usman husaini to kenan tunda baban usman husaini ne shine husainin kenan an gane ko husaini faskari nan yake zama galibi to amfanin irin wannan juyuwar kenan kana fuskantar mamanka kana sanin su waye kake sallah da su su ma suna sanin limamin su to da ka to wannan ina ba a san cewa eh jama'a da kake tare da su kana sanin su kuwa yanzu wata kila da zai mu tashi a karatun na ce yau ko sanin faskar ya sai ka ji mutum yana ce eh to ko ya ko bai zo ban dai kula ba amma yanzu wannan bayanin da ne an san cewa shi baya gari kuma in dai yana garin za ka gani an fahimta ku to yana daga cikin hikimar da sa manzo yake fuskantar mamunsa idan ya idar da sallah Tusannan bayan haka malamai suke cewa har wa yau wannan hadisi ina sanar da mu cewar a musulunci ana so malami ya rika fito da salon tambaya akan abin da ya san ɗalibansa ba sani ba so su yi bayani su ce a mun ba da gari sai ya faɗa irin wani yana sa su kama abin da ya faɗa da wuri su kiyaye da shi su kuma ɗauke shi da muhimmanci kisa manzo yake cewa atadruna ma za qala rabbukum ma qala rabbukum an gane ku to wannan ina wato ainihin taimakawa me yake faru na to ba mamaki a kashe ta mamaki cajin ya kare dama shi sa da dan an fahimta ko? saboda haka wanda yana daga ciki abinda yake sa ɗalibi ya ɗauki abin aka faɗa na ilimi da mahimmanci ya ɗauke shi wato anin da kima, ya kuma damu da shi sannan kuma bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi har wayo ina sanar da mu daga cikin kafirci akwai babba akwai karami babban shi ke fitar da wanda ya shi daga musulunci karamin shi ne butulci Mai wanda ya shi bai kafurta ba amma ya yi laifi babba don butulci ba abin alkhairi ba ba abin kirki ba sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa neman ruwa ko kuma ambata an yi ruwa a danganta shi da tauraro kashi biyu ne akwai kashin da wanda suke yi suna kafurta masu ƙudurci cewa tauraron ne ruwa akwai kuma wanda mutunci suka yi wanda suke yin cewar Allah ne ruwan amma mai kwan su faɗa haka kai tsaye suka danganta ruwan zuwa ga tauraro amma ba don suna masu yadda da cewa tauraron ne ruwan ba to da shine abubuwan da hadisin ya kunsa kuma shi ne karatu mai abin da muka da Allah ba mu ladansa sa kuskure kuma Allah ya yafe ba sabi mun wala wannan yake cewa don Allah akwai hadisin da annabi ya ce ba zai yi shekara dubu biyu a ƙasa ba ni da yau na taɓa jinsa a wannan tambayar da aka ban san akwai hadisi da manzo ya ce ba zai yi shekara dubu biyu a ƙasa ba na in ya mutu an binne shi ba zai shekara dubu biyu alƙiyama za ta tashi hakan ya faɗa iya adadin shekarun da ko kuma lokacin da alkiyama za ta shi da aka tambaye shi mata sa'a yaushe ne lokacin tashin kiyama fa akbirni an sa'a ai mun yi ma hadisi ko qala mal mas'ulu anha bi a'lam min sa'i da kai da ka tambaye da ni da aka tambaya ba wanda ya san amma ya san cewa to in ya mutu ba zai yi shekara dubu biyu ba alkiyama za ta shi kenan zai ya cewa a tsakankanin dubu da wani abu shekarar duniya za ta tashi ko ka kakinan zai iya bayani da yake kusan tura ba? Da zuga shi an samu shekara wajen dubu da nawa da hijirarsa ne dubu da ɗari hudu da wani abu ko don ka cire hijirar shekara goma daga ciki an samu wajen dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai kaga an tafi an tafi maki an gane ko sau da haka wannan magana babu eh, babu wata tambataccen magana da manzo yake cewa ba zai shekara dubu biyu a ƙasa ba alƙiyama za ta tashi kuma da ya zama ma alamomi birtik ba su bayyana ba shi alamomin da ya faɗa su dujal su bayyana annabi isa su hudowar rana su bayyana wata dabba za ta riƙa numune alama da abubuwa masu yawa an fahimta ko akwai tafiya amma dai an kusa in ka kwatanta da shekarun da aka yi allah ya samu cika da yi wani sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya koyo yaren da ba nasu ba kuma a wata nawa ya iya da ana maganar eh, zaidu bin sabit in ban manta ba shine wato anin manzo ya tura shi ya koyo yaren farisa kuma ya koyo shi ya iya shi a wata shida rabin shekara kamar yanzu ne ka sa turanci ka iya a wata shida masu karatu da ilimi sun tafi ɗan baiwa sun tafi dan sai dai ƙarashi ɗan ragowa burbushi amma masu ilimi sun yi ilimin tintini irin wani tun lokacin jahiliya za ka tarda mutum ya haddace waka baiti dubu tawa ne baiti dubu tawa ne baiti dubu tawa ne haka suke ko ka jana malami wani ya yi baiti dubu a ilimi kaza baiti dubu a ilimi kaza baiti dubu a ilimin haka su abin kamar abin a lokacin ba dogaro da kwamfuta kwakwalwa ce ko take aiki ba calculator ka faɗi magana kana rafa baki ya baka amsa ko lissafi ko makamacin amma inda calculator ma sai ka danna ka danna aka yi rashin sa aka danna gurin da ba nan ba shi kenan ka ba da bari ko nema magana sai ka saki an gane ko wannan kuma tambayar ta su takardar da tsaho zan tafi da ita in karanta Allah kan sati mai zuwa amsa masu an samu wata wannan addu'a yake cewa yana fatan alkhairi da irin wannan ibada eh, irin wannan bada gudunmawa da kake yi Allah ya saka da alkhairi ya ƙara ƙarfin gwiwa to shi ne abin da yake Allah shi ma ya saka masa da alkhairi Allah ya karɓa abin da muke na eh yake cewa masu cewa watan agwas watan ruwa su ma magana tana jika su ba su tafi wajen tauraro ba suka tafi gurin wata haka abin yake eh, don ubangiji su bani wata ala yana ruwansa ana dacewa daidai lokacin watan agwas to baya nuna sai agwas zai ruwa ana nan ana juya wata shekara kuma wasu shekaru za ba haka ba kamar da za muna ana ruwan ba azumi ba amma yanzu kuma an da ana yinsa a cikin watan azumi ko to haka yake ko shekarun da aka rika azumi lokacin matsanancin rana irin wannan lokacin da ake ranar wasu shekaru irin wajen ashirin da wani abu ko kusan talatin da ake rika ɗiban ruwa mai sanyi ana ɗaukan ƙanƙara ana ɗora haka aka rika irin su mai dugur ka ce mutum kaza sun mutu mutum kaza sun faɗi an yi irin wannan lokaci kuma yanzu juyi na Allah kuma sai zama to ana yi a cikin ruwa ko kuma kaga ana yi a cikin sanyi yawwa to wannan wani abu ne jujjuyawar da yanayi yake ba shine yin ruwan ba kuma ya ga dama to yanzu ruwan da aka shara mana din nan wanda ya wuce ina shi na august an gane ko kuma ko a cikin august din sai haka haka ga wani ruwan to saboda ko ne na cewa tsari ne na ubangiji in ka ce eh so da tare Allah ciki ikon sai ne mana ruwansa a August ba wanda zai ta kai don me baka ba ka faɗi daidai amma ka dauka cewar a ruwa ai sai August ma tafi to ai sai maka zai a August ko kuma sai a sanar na yi yawa Allah ya samu da na'am Thank you.

an fara tafiya ba a yi nisa ba wasu suke ganin cewa a aka ce za a yi haka tafiyar nan ba ta yi mana sauri ba aka tafi sai da aka je wajen la'asar sannan aka tsaya ko hudu ma ta wuce biyar ta dosu to kura da damar dan an tsaya za ku yi azahar ku yi la'asar a lokaci dama matafi na damar ko a lokacin azahar yayi azahar da la'asar in yaso a ta tafiya daga nan har magariba ko ku a'a in an san da inda za a tsaya dan a ci abinci a yi fitsari a kuma yi sallah to shikenan sai ya bari duk da azhar din ta karatu ya batta sai ya bari sai an yi la'asar din ko da la'asar din ta gota irin hudu da yan wasu amintuna biyar saura babu laifi a matsayinsa na matafi ya tsaya ya yi azhar ya yi la'asar su shiga mota a tafi babu kuma in kuma ka samu kanka cewar a'a yanayin da muka tsinci kanmu a ciki ba ma za a tsaya yadda za mu yi azhar da la'asar din ba ta ko an tsaya sai dai magarba kuma ga a cikin mota su daka a irin wannan lokacin za ka iya kai alwalakka ko dama za ka shiga da alwalakka to in sannar ta kama kai kana cikin motar kana zaune a kan kujerarka ba sai ka tashi kayi wani abu ba kawai sai ka allahu akbar da da aji kai bara na kusa da kai fahimci ce to wannan fasalla ne an kuma ka yi shuru jugum kana karatu kana gama karatunka Allahu akbar aka kaso ku yaka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal Allahu akbar kaga na yadda ya fada da ne da to wannan sujjada ce ba tare da goshin ka ta kujera kowa ba ko baka je tan karshen wato bodin motar ba kana zaune a inda kake kana dagowa kuma zaka shiga ka dago daga sujjada ta biyu sai ka tafi ko sai ka tafi ta biyu kana dagowa kuma sai kuma ka kama karatu to inda kai wannan raka'a biyan ka kai sallama shikin assalamu alaikum an san ce to wannan ya gama azan sai aka ji ka sake kuma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha to la'asar zai yi ke an gane ku lafiya lau abu tai insha Allah na al-qibla fa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yan ku bi ne daga kai sai shi ga shi kura kusa da kusa sai ku jabe ba kai kana saurin gaba shi eh, kana kujerar gaba shi da kujerar baya ba za ka sanya ba tunda na cikin mota ba su fasa wasu abubuwa nasu ba eh, kada wani ya yi magana ya ji cewa kamar kai ne kace Allahu akbar saboda haka amma kuna kusa da kai da shi ina daman ka kana gefen ina gefen ka so da sai kai ka zama limamin shi zama mu sai ku sallah ku sallah kace Allahu akbar ku rika yin abubuwan ku tare hakku idan babu matsala insha Allah bale yace wasu je in ana karanta suratul kafi ranar juma'a tana yaye bakin ciki da damuwa ko ƙarashe ya eh, akwai hadisi da ya zo cewar ina daga cikin sunna karanta eh, suratul kahafi ayoyi goma farko ko ayoyi goma karshe ko ma ka karanta surat duka eh, ina da alaka da ko ya zama a juma'a ko ba ya zama a juma'a ba amma na juma'ar ma ya zo ka fahimta ko da haka in kahafu ka karanta in watan kahafu ka karanta kamar surat da zuciyar duk wanda yake karanta suratul mulki da zai bi da mulku duk dare don Allah ya karɓi rayuwarsa ba shi ba haɗuwa da azabar ƙabari an fahimta ko ga duk wannan wani abu ne da yake cewar a ka dai wani abu ne na share bakin ciki da damuwa to da ko kafu ko ba kafu ba qur'ani haka yake shifa'un waraka ce to amma me nasi ya zo akan su irin su suratul mulki din irin su suratul kaf din wannan irin suratu faraki da nasi irin su ayatul kursi irin su amanar rasul wanda yace wanda yesu kafatahu sun isa maka a daddara an fahimta ku to waɗannan suna da matsayi na musamman karanta su kuma mutum na yi zai ba samu kariya daga shaidanu dabbobi masu cutarwa kwari da makamantan Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu